manazarta sun dade suna saka ayar tambaya akan ƙalubalen tsaro da ke addabar jihar zamfara da sauran makwabtan jihohi wanda ake dangantawa da rikici tsakanin manoma da fulani makiyaya sautari kuma masu sharhi akan al'amura suna nuna yatsa ga sha'anin haƙo ma'adanai musamman zinari a jihar ta zamfara a matsayin ɗaya daga cikin umul haba'isin ruruwar tashe-tashen hankula a daidai lokacin da wasu shafafu da mai a najeriya ke fafutukar ci gaba da cin karensu ba babbaka wajen morewa ɗimbin albarkatun ma'adinai ta hanyar karkatar da hankalin al'umma da kuma gwamnatoci ga matsalar tsaro bashir muhammad acida malami ne a sashen nazarin tsimi da tattalin arziki na jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto. Domin abin da zai baka mamaki shine duk lungu da sako wannan tashin hankali ya kalo ko ina a cikin jihar zamfara amma har yanzu cikin ruwan sanyi cikin kwanciyar hankali ana harkar tona zinarin nan kuma baka taɓa jin lokacin da aka ce su ga su an kai musu wani attack ba sannan wasu na ganin cewa ana abu wannan ba kan ka'ida ba to rashin su ba kan ka'ida ba kuma yakan samar da kuɗi ga mutane ma waɗanda su kuma ba masu ba masu kirki ba a cikin al'umma wanda suna iya yin wannan domin su kawo Ah, wani tashin hankali a ciki sannan in kana iya tuna wannan tashin hankalin bai ta'azzara ya kai wannan matsayin ba sai da gwamnatin shugaba buhari ta ce za ta ba da lasisi ga manya-manyan kawanuka su shigo domin su yi aikin nan wanda zai hana kenan tono na bayan bage a farkon makon nan ne gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanarwar dakatar da dukkan ayyukan haƙo ma'adinai a jihar ta zamfara tare da umartar dukkan kamfanonin kasashen waje da ke haƙo ma'adinan da su bar cikin jihar ta zamfara a cikin sa'o'i arba'in da da yake ba da sanarwar babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya ya ce bayanan sirri sun nuna cewa akwai alakar taimakekeniya tsakanin 'yan ta'adda a jihar da kuma masu haƙar ma'adinai musamman masu yi ta bayan fage. to kowane tasiri wannan matakin zai yi a yaƙi da 'yan bindiga a jihar to a yanzu zai yi dan kaga yanzu kenan gwamnati ta sani cewa in ma wani kuɗi ne suke samu daga wani wuri na sirri wanda ba a sani ba tunda kamar yadda muka sani ita ma zinari kuɗi ce duk inda ka bashe ta kai tsaye ba sai ka aje banki ba kana iya bada zinari a baka bindiga kana iya bada zinari a baka duk abin da kake so ba sai kuɗi ba kuma gwamnati duk inda kuɗi ka shiga suke fita tana iya tare su amma kaga harkar zinari ba ta taruwa to kaga hana harkar zinarin nan ga mutane waɗanda ke yin ta bayan fage kaga ga zai rage samar da kuɗi ga 'yan ta'adda. To sai dai wani mai sharhi akan lamuran tsaro squadron leader Aminu Bala Sokoto mai murabus yana da ra'ayi mabambanci. A nau gani ni ban ga wani tasiri za ba saboda mutanen nan da ke ah, gudanar da waɗannan abubuwa mun san fulani ne waɗanda suke makiyaya abin da ya fara lokacin da aka zo satar musu dabbobi su ma suka dawo suka shiga ciki har suka kai ga wanga lokaci yanzu da ake kama mutane ana neman fansa. Tuni da rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta soma wani shiri na musamman tare da haɗin gwiwar jami'an soji ta hanyar lugudan wuta kai tsaye domin kawar da dukkan 'yan da kayar baya da kuma karɓe wuraren da suke rike da su a jihar ta Zamfara. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.